Barka da ‘yan mata. Yawa sannu. A ina nan ne sai na ga kin wuce. To sai na ce bari in ɗan tsaya in jira ko Allah zai sake dawo sai kuma gashi kin dawo ɗin. Magana nake son yi da ke. Magana? Wace magana kake son kai da ni ina matsayin mata aure? Oh, ki yi hakuri ban san matar aure bace amma daidai da haka ki shigo mota mana in rage miki hanya in so kafin mu je can inda zaki sauka din sai in faɗa miki abin da ke rai kai shi dan Allah yi min tsari da kai Allah ya kiyaye in bi ka yanzu ne ya fita ya je zai kira likita ne san aikin da shi sanduna yawa a ah, ziyan ka kawo baiwa allah nan ba su ɗaya ba ba su biyu duk abin da za mu mata ba shi da wani amfani kawai ka ɗauke ta kamar da ta gida dakta wayannan kuɗin da aka ce in kawo ne naira dubu ɗari biyar dakta a ina zan same su wallahi ban da inda zan same su kuma dakta ba da wani abu da zan iya sayarwa wanda in na sayar da shi zai iya samun wannan kuɗin in kawo asibitin nan kuma eh, dakta wallahi ba wani abu da zan yi a taimaka min dokta da Allah ko wasu dan allurai a dan bata da wasu yan magunguna da za ta ji sauki dai mu tafi gida dokta Ni ma abin da zan ce. je ki duba shi ki ce mishi kuma fa tana nan tana jin ciki kuma gashi har yanzu likita bai zo ya duba ta kaga babu maganin yaudara duk abin da za mu yi mata mun mata kawai ka je ka nemi kuɗi a mahaifiyarka aiki idan kuma babu ka ɗauke ta kame da ta gida Dokta a taimaka don Allah a taimaka min dokta. Da shawarar da ka yanke ka same na ofis. tsaya baka je ka samu lafiyar ka gaya mishi halin da umma take ciki ba ba abin da ban faɗa masa na yi masa bayanin kuma ya ce min ne lallai dole sai an yi mata wannan aikin wannan kwanaki muka gudun na aka ce za a yi mata shi dole sai an sake mata aiki yanzu ya zama dole mu je mu yi fafutuka duk inda kuɗi suke mu kawo a yi wannan aikin. Haba su kenan. yanzu kina tunanin akwai wata fafutuka da zan iya fita yanzu in je in nemo naira dubu ɗari biyar a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ni na mara sayan yadda zan yi wallahi ne kana nufin za mu mai da umma gida kenan ka duba ka ga halin da take ciki gida za mu komar da ita wallahi tunanin da nake ta yi kenan bayan da za mu ɗauke ta mai da ita gida tana cikin wannan safar rashin lafiya kudin za mu batta a nan ne kurin ya so sai mu ci gaba da fita muna neman yadda za mu yi mu samu dai kuɗin da za a samu a mata aikin ko da yaya ne dai lillahi wa yanzu abin da za a yi sakina za ki koma gida saboda kada a bar gidan ba kowa tun ga amina tana nan ya so an jima idan kin dawo ita amina ya ta koma gidan ko kenan ba matsala bari in ji an gaya mutum. ta wajumi yanzu na gaucewanta ita kadai amma ka tabbatar da cewa mijinta baya gida ka san ma me yake baganta mana ne kai fa in ka karbi harkar nan gurin alhaji fa ba wani abu kake mun ba kawai ni dai fa ina wannan abun ne kawai fa ni ban ma san ina ne makoma ta ba ka da ka ta malam kar ka manta fa na saka cikin wannan harkar ne ba dan komai saboda ka karu mijin matan nan na ne ga gida ga gida to ina ruwa ana na makocinka makocinka me yasa ba ka yi da kanka ka rinka bincike akan ka rinka gano tafiyan ta da fitanta wannan ba shafuwa na bane a ka ji ka da wata magana a to tunda haka ce wallahi tallahi ba abin da zan iya baka sai na ga hanya sak sak wallahi sai na gani sa kuma wallahi tallahi ki da eh, barka dai Yawwa dama kai kake sallama eh ni ne nake sallama da ki da fatan dai mai gidan naki baya nan kamar yaya me kake nufi da haka Ah ina so ki tattara min hankalin ki waje daya ki ci bayanin da zo miki da shi mhm. ki sai ita harka ta arziki idan ta taso tsayawa ake yi a yi ta saboda haka na zo miki da wani babban albishir ne na karuwa za ki ci arziki sannan kuma ki bar arzikin da yake malam ban gane me kake nufi ba ya za a ke sallama yin daga cikin gidana kuma sannan in fito ka dinga gaya min wasu irin maganganu marasa kan gado kaga ka gaya min abin da ya kawo ka waje na ki kwantar da hankalin ki hajjaju hajiya ki kwantar da hankalin ki ke san wani mai gida na wanda yake mai gida a can GRA e wani kuɗi alhaji mai kuɗi hawa wurin gidajen masu kuɗi shi ne turo da wurin ya ce a baki wani sakon baraki ya ce ka su kuma me za a yi da su ban da abinki hajjaju idan mai kuɗi ya kawo kyauta irin wannan ai sai ke karɓa tukuna sannan daga baya ko ne sai ki ji ko ba zan karɓa ba na ce ba na buƙatar kuɗinsa saboda babu abin da ya haɗa da shi da zai aiko min da kuɗi haba bai Allah ya za a biyo ki da sako mai tsoka kamar wannan har gida kuma ki ce ba za ki karɓa ba ita fa wannan harka ba ba ke kaɗai ba ce mata dubu ɗari ne wani suke wannan harka eh sannan kuma ki ce ba za ki ba dan Allah dan annabi ki samu kura su ɗaya ne ki zo dan daraja Allah Allah ya tsare ni da wannan abu ina son gaya maka wannan shine karo na farko karo na ƙarshe da zaka sake zuwa har gida ka gaya min irin wannan maganar banzan wallahi ka ci darajar makwabtaka da ina mutunci da iyayenka da da ƴan uwanka wallahi da na sa mijina da dauki mummunan mataki akan ka mutumin banza kawai Hajiya Allah ya wuci zuciyarki ina maganin ni ana tare da wata can ta samu kwara ke hajiya ki samu ka wuce ka bar nan wajen kuma shi ma wancan mai gidan naka babban shidani zan samu in gaya masa cewa ni ba yar iska bace Allah ya baki Allah ya tsare da irin wa'annan mutane eh, Alhaji wallahi wannan karan an samu matsala matan nan ne nan kai wallahi ba irin ta wuce Jimi wannan wani irin magana ne wace iriyar matsala kuma za ka faɗa mu ina ce kafin ka tafi wajen yarinyar nan sai da na baka dukkan abubuwan da ya kamata ka jawo hankalinta alhaji wallahi na ji wurinta na yi kiya da abin da zan yi amma kar ka so ka ga wulakancin da ta yi mu alhaji wallahi har mutane ma ta so ta tara mu wai wai shi ma waye mijin nan na ta tukunna wani talaka ne can an mu ranka yi daɗi wallahi talaka ne fitin haka yake zaune ba cin yau balantana na gobe idan ta san wata ai bata san wata ba ba dai ka sai matsayaci ba ne? eh matsayaci na ranka ne ba shi da komai je ka same shi ka ce ina san ganin shi to ranka ne za a yi da kici Kana mana ba ba mu wace da Allah. Shi ke sanin shiga shi ban gane ba me kake nufi ban san shiga gidan bane ko kuma ya ni magana zan taya shi ba maulana zo yi ba kai gidan nan sai an sanar da mai gidan alhaji to ka je ka ce mishi ni ina son zan shiga gidan ka gaya mishi haka kai kai dan uga yake faruwa bata da ai da ma na san zaki canja ra'ayi ki zo da kai barka da zuwa shigo mu je ciki ba cin ra'ayi na ne ba kuma ba zuwa ne ma'aikata abin da kake son ma'aikata da kai ba zuwa yana gargaɗe ka cewa in har kana son kanka da mutunci ka fita daga sabgogi na saboda ni ba ɗan iska ba ce. haba malama in ban da abinki wata mace ce za ta samu karuwa irin wannan ta yi watsi da shi naira dubu ɗari ba na sa a kawo miki ko da bai kawo miki ba ne. kaga malam ni na yadda mu talakawa ne amma ina son in gaya maka cewa ko miliyan ɗari zaka bamu ba zan taɓa yadda in ci amanar mijina ba sannan kuma in saba wa Allah na kai wani irin mutum ne dan Allah dan kuma da ki take wallahi da gaske nake son ki nake dan Allah ki taimaka ki bani masauki a cikin zuciyarki ko da na rana guda ne idan ban baka masauki a cikin zuciyata ba zan baka masauki a wajen yan sanda kuma wallahi har idan baka daina kula ni ba zan gaya wa mijina saboda ni mata aure kuma zai dauki mummunan mataki a kanka zuwa rafi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Akarin hukumullahu. Na'am. Ya gari ya jama'a kuma. Allah ya lafiya kal wallahi. Daga gidan ku nake naje aka ce mahaifiyar ka ba ta jin daɗi. Shine ni sauri ni zo. To ya me jiki? Wallahi da sauki wallahi. Ubangiji Allah ya ba ta lafiya. Amin ya Allah. Matsalan da ake ta fama da shi kenan irin curutan da suke damuwa mutane kenan. Wallahi sallama ta rashin lafiya. Ubangiji Allah ya kara mata lafiya. To ba wani abu ne dama ya kawo ni wurinka. Eh. alhaji mai kuɗi ne ya ya ce zo in shaida ma yana son ganin ka alhaji mai kuɗi wani alhaji mai kuɗi kenan ah, duniya akwai wani alhaji mai kuɗi ne bayan alhaji mai kuɗi na wasu wani dan majalisa wanda in Allah ya dama shi zai kara ci in ce da ya lafiya dai ko lafiya kalo wallahi ai in ka ga mai kuɗi ya neme ka irin wannan ai alkhairi ne ba wani abu bane yanzu shi yanzu yana yana yana gida za mu yi zuwa yanzu mu same shi ba ka komai mu je mu same ah, shi to mu je mu yauwa zai kafin mu shiga ciki eh. akwai abin da nake so dan jawo hankalinka akai ah. ka san shi sha'ani na manya idan ya taso ba haka kawai siddan ake ma shi ba kila akwai wata da alfarma da yake neman a gurinka to dan allah dan annabi idan da sarari a samu a yi masa dan allah to ai ni ban gane abin da kake nufi ba karka damu ba wani abu ne ni ma ban san abin da zai nema a ka ba amma duk abin da ya nema ka san rayuwar nan yanzu taimake ni in taimake ka ne kila yana neman wani abu a ka ne amma duk abin da ya nema dan Allah daure a yi masa to shi kenan ba dawa mu shiga kuma me yana jaye. eh yana nan falo mu je to mu je Eh, da yaya kun karaso? kun karaso da gari ai yana bai satin da nije nisa mai shi ne ce kafa ta kafarsa malam ya ga ya Allah eh, sannan alaji sannan da zuwa lauta ta shiga zauna zauna to za ka yi zan ɗauka ta kuma to ba da ma kakkai nisa da Allah na kira ka ne saboda akwai wani kasuwanci da nake so ne da kai mi kasuwanci kuma alhaji kwaye kuwa kasuwanci ne ba mai wahala ba ba kuma zai ɗauke mu dogon lokaci ba a nan wurin da kake zaune a nan za mu kasuwancin mu kare mu yi ciniki ka zama kuma da kyautan ka baka to alhaji kai nake sauraro um, ya faɗa min cewa kana cikin matsanancin hali na talauci yaya za ka ji idan na ɗauki naira miliyan biyar na mallaka maka a nan inda kake zaune naira miliyan biyar ka ce alhaji alhaji naira miliyan biyar ba fi karamin fa kuɗi ba ne abin da ka ji na faɗa shi ne inda abin da nake nufi zan baka naira miliyan biyar ruwan kuɗi kashi yanzu alhaji duk da dai baka taba zuwa min da magana makamanciyar irin wannan ba ba shi zai sa na gaskata maganar ka saboda alhaji gaskiya na san naira miliyan biyar ba karamin kuɗi ba ne suna da yawa sosai malam zayani a wajenka kuɗi ne masu yawan gaske wanda za su iya canza maka rayuwarka irin halin da ke ciki yanzu amma ni a waje na ba wasu kuɗi bane na a zo a gani don haka kamar yadda na faɗa zan baka su a nan idan muka gama kasuwancin da zamu yi har yanzu ina shakkar abin da kake faɗa min na san za ka shakkar haka amma zan tabbatar maka da abin da nake faɗa maka Hajira. Yeah. ina fata yanzu ka gaskata abin da idan kai gani maka, kuma ka gaskata abin da ya fito daga baki na eh, na gaskata duk abubuwan da kake faɗawa amma abin da har yanzu ban gaskata ba shi ne me dalilin da zai sa ka ɗauki wannan kuɗin ka mallaka musu a matsayin taimako a dakata tun da ka shigo nan na yi maka magana akan taimako ni ban kira ka nan don taimaka na kira ka ne dan mai business kamar yadda na shaida maka tun farko to amma wani irin kasuwanci za mu yi ni da kai da har zai sa na mallaki waɗannan kuɗin a matsayin nawa very good question yanzu ne kai mun tambayan da ya dace tun da ka shigo ta haka yanzu za mu shiga cikin business Zayyano, abin da nake nema a wurinka darajarsa ta kai yawan wannan kudin da na baka. Tu'ani, har yanzu ban san ban gane dalilin abin da ya sa kake so ka mallaka wannan kudin ba ne. So nake ka saki matar ka saki uku. Saki matata kamar ya? na tabbatar da cewa ka gane abin da nake nufi dalilin da yasa ka mallaki waɗannan kuɗaɗen daga na bai wuce wannan abin da na faɗa maka ba wannan wace irin maganar banza ce kake gaya mu ta yaya za a yi ka zo ka zauna da ni in baro duk abubuwan da nake yanzu in zauna da kai kana gaya mun maganar wai in saki matata wannan ai maganar banza ce ba maganar banza nake maka ba ina yi maka maganar naira miliyan biyar ne kuma na san a wajen ka naira miliyan biyar dalilai da dama yakan sa mutum ya saki matasa kai kuma ka ɗauki wannan dalilin na wannan naira miliyan biyar ɗin shine dalilin da ya sa ka saki matarka ban yi maka mugun tayi ba tayi mai tsoka ne maka wanda wannan za ka yi a wurin adadin matan duk da kake so da waɗannan kuɗaɗen waɗannan kuɗin naka ba na son su ba zan kuma saki matata ba na buƙatar ko a cikin kuɗinka ni da na san wannan magana za ka gaya ma me zai kawo nurin ka ba tabbas ba kowane mutum ba ne zai mallaki mata irin taka ya rabu da ita kai tsaye hakika matar kyakkyawa ce amma a yanzu halin da ake ciki naira miliyan biyar nan da na baka a wajen ka yafi matar ka kyau kuma da ni da kai duk mun san haka babu wata dukiya wacce darajarta ta kai darajar matata a duniya ina so ka san wannan kuma ina so ka sani wannan ya zama karo na ƙarshe da duk sanda za ka yi magana ka dinga ambato matata a cikin maganarka na san ko kai da kake faɗin wannan maganar da bakinka na tabbatar da cewa a cikin zuciyarka kana zargin cewa kayi wauta mata ga su nan a ko'ina za ka iya nema ka samu amma naira miliyan biyar ba za ka iya samun taka kawai ba na labala ka dale ka je ka riƙe kuɗinka ni kuma ka banne in ji da talauci na zayyanu zayyanu to tunda maganar kuɗin da na maka kwanci cinikin da muka yi ya maka tsauri to bari in mu koma cikin cinikin ko na janye maganar naira miliyan biyar shin idan na dawo da kuɗin naira miliyan ɗaya za ka iya min cewa da wata bukatar tawa to ita naira miliyan ɗin ta me kai ne kai ba mutumin banza ne kai idan na biya maka kai na san hallaka na za ka yi da za ku rubuta da ba ha da wani mamman na mutum ba wani wani na wani da wannan ki har yanzu bai dawo ba likita zai dawo ya ce ba zai daɗe akwai mutanen da suke buƙatar ɗakina gashi kun zo ku tattara waje ki ɗauki baiwa allah nan ki mai da ita gida tunda ba ku da halin da za ku biya a mata aiki likita don allah ku kare hakurin allah yadda za a samu kuɗin a baku wani hakuri zan yi ciwon na tafa ba irin ciwon da za a ɗauki lokaci ne ba a mata aiki ba yanzu haka rayuwar ta yana cikin rashin tabbas don haka tunda ba ku da kuɗi don allah dan annabi ku ɗauke ta kuma da ita gida wanda suke da buƙatar ɗakin suna nan suna jira na san duk inda ya tafi yanzu yana hanyar dawowa nan idan ya zo zan shaida masa duk abin da ka faɗa sai zo su ame ku idan ya dawo ki sanar da shi abin da Yaya an samu kuɗin aikin ne? Wallahi ba a samu ba. Yanzu nan likita ya zo nan yana ta cewa wai ku ta mu ba ɗaki na akwai wanda suke bukatar ɗakin da ba mu da kuɗin aikin mai da umma gida. Shi Dr. Usman ɗin shi ya zo ya faɗa haka da kansa. Ya shi da kanshi yanzu ya ce an ka zo in ce maka ka je ka sami shi. to shi ke kenan zan je in same shi. da jikin e, nata bacci take har yanzu yaya idan ba halin da za a yi umma aiki na yaya mu yi haƙuri komai da umma gida ina abin da na gaya mata shi zan sake gaya maka idan babu hali dan Allah ka ɗauki mahaifiyar kuma da ita gida kaga wannan asibitin kuɗi ne sa'annan akwai wanda suke buƙatar ɗakin ba zai yi in bar ku anan ba ku da halin da za ku biya mata aiki doctor ina neman alfarma a wurinka ina so ka ɗan ƙara mana lokaci kuɗin ina ina neman su insha Allah zan same su kuma zan kawo za a ma mahaifiyata aiki in Allah ya yarda kana da damar da zaka je ka nemi kuɗi don wayan mahaifiyar ka aiki amma kafin nan ka yi haƙuri ka ɗauki mahaifiyar ka mai da ita gida idan ka samu kuɗi sai ka dawo da ita kaga ba zan iya taɓa iya ɗaukanta a halin da take ciki aka mai da ita gida ba doctor ka tausaya ma tsoho nan da Allah dakta tausaya mara. haka kuma idan ka bar ta a nan gurin babu abin da za mu iya mata matukar idan ba a kawo kuɗin da za a yi mata aiki ba yanzu saka da ake maganar nan jikin ta ya riga ya yi zafi don haka ka a yi mata aiki domin a ceto rayuwarta ya Allah ya Allah har yanzu da wasu sun duba ta ba ma da yake akwai sauran basussukan da ake bin su to dama alfarman dr usman ne suke ci har yanzu da ba su ba iya barin ki a gida ba dole mu kawo ki asibiti zayano ka sha wahala a kaina ciwon nan na ba na tashi ba ne ku ɗauke ni ku kai ni gida mata a can amina dan allah ki ce wanki ya ɗauke ni ya da ni gida nake daina faɗa haka insha Allah za ki ji sauki zafin ciwo ba shine mutuwa ba tsaya ne na ji duk maganar da ake faɗa jira ake ka samu wa'annan kuɗin domin amin aiki a yanzu ba jira ake mu tashi daga nan ɗakin a wannan gadon domin ba mu da kuɗi a wasu. ta yi mata aiki domin a ceto rayuwarta don haka gaggauta yi mata aiki domin a ceto rayuwarta to da sauki dai za a ce yanzu kana nufin cewa ba a samu komai wanda za a iya bada eh, na aiki da shi ba ba a samu ko sisi daga cikin kudin mu hasbunallahu wa wani maloki sakina na'am ina so ki shirya akwai inda nake son mu je tare da ki ina kuma za mu je Zayyanu? Na? Kana nufin dama gidan Alhaji Bishasha za mu zo? Mai kuɗin nan? Eh nan, eh nan. Ka san kowa ya shi? Ɗan iska ne fa manemin mata ne fa. Kuma menene shi da Allah can gane sakina ki bar maganar nan. Ba a nan ya kamata mu yi ta mu shiga cikin gidan nan mu je mu yi abin da ya kawo. Me amfanin zuwan wannan gidan? Sakina, na san akwai yadda da biyayya tsakanina da ke na san baki taɓa kauce ma umarni na ba dan saboda haka ina so yau ma ki bi umarni na sakina har samu shiga cikin nan gida zo mu je sakina alhaji ga munan mun ai dama na san za ka canja ra'ayi ka dawo da kanka dan shashasha ne kadai zai sami irin wannan gara basan ya kau da kansa kai san da zuwa malama na. zayyano ban gane irin maganganun da kuke yi ba ban fahimce ku sakina da Allah ke a shi nan zai miki sauran bayanan alaji na kudin sai suna nan na adana su kamar yadda na gaya maka dama na san za ka damu Suyanu. Kada a ce kaka wannan ne za ka sai da ni. Ba kawo ki ne na sai da ke bisa kina Kawo ki ne domin ki ci rayuwar mahaifiyata. za ka iya duba ka gani miliyan ɗaya ce kamar yadda ne maka bayani na yi miki izini ki biya masa bukatarsa amma na san za ki ɗauki yana a matsayin mutumin da yake ta miki mutuncinki amma hakan ba zai sa na gyamace ki ba abu da. shin dalilin da ya saka ka nan wajen dama baka yi mata bayani ne tun a gida Zayyano, ka bani mamaki. Ta ɓangare na ya faru biyu, amma nake amince mishi, nake goya mishi baya. sai gashi ya biyo ta bangaren ka ka amince mishi ka yadda cewa yi fasikanci da ni ina matsayin matarka saki nake haƙuri ki min wannan halaccin dan Allah kin fi kowa sanin halin da na tsance kaina kin fi kowa sanin dalilin da yasa nake neman waɗannan kuɗin wurjanci ka ka dakata da Allah mala yana idan ba za ta amince ba gara kawai ka dawo min da kuɗi na dan ba haka muka yi da kai ba zayyan kai kanka ka san abin da kake kokarin cusa ni ne laifi mai girma ne a wajen Allah sakina in wannan kike tsoro ni na ɗauke miki ke zunuba a haɗa da nawa gaba ɗaya da ni na miki izini akan haka ki biya masa bukatarsa zayyan na san dalilin da ya sa kake faɗa maganganun nan zafin talauci ne ya saka ka amma so nake ka yadda da kaddara kuma ka yadda da cewa babu wani mai azurta wani in ba Allah ba ba ba ba da Allah ina zuwa ai ba kamar zan mata magana

ki kwantar da hankalinki ni kaɗai nake zaune a gidan nan kuma idan za ki shekara gidan nan babu wanda zai san kina nan kuma babu wanda zai gamu da ce abin da kake faɗa da gaske ne to hankali na ya kwanta gaskiya nake faɗa miki mana, ni kaɗai ne a gidan nan babu wanda zai gamu daga ni sai ke a cikin gidan nan yanzu saboda ni na san akwai wanda zai gamu da ce za ka kai ni inda zan ɓoye babu wanda zai gamu da na fi kowa jin daɗi me yasa kike haka ne babu wanda zai gamu ni na san akwai wanda yake ganin mu to waye zai gamu Allah idan mun shiga daki mun kulle mun boye wa kowa na tabbatar da cewa shi yana ganin mu idan kuma za ka ɗauke ni ka je ka kai ni inda ba zai ganna ba sai ka boye barka dai yawa barka dala ina son drop ne drop ina zuwa nan mun za ka kai ni mahuta ɗari biyar to shikenan mu je lalace gaba ɗaya yana ban tsoro wallahi haka abu ne. za ka ga wai mutum saboda san abun duniya da handama wai zai aikata aikin haramu ba tare da yana tsoron Allah ba saboda abun duniya wallahi haka ne Allah ne kare mu sa mu dace kai ba dai man nan ya kare ba na da kace a lafiya kai baro amma ba mai nufa ba mai kuma kucewa ba ba mai haka malam amma ka ganin ba mai mai a kusa abinda za a yi wani ka samu wani sai kai ka to zan ba ka a ka bar shi kawai ba matsala to na gode ban shi da lafiya da jama'a hannunsa sai kun kira ina jiran kira da eh, yin wuce ni kawai kana gode ya ina zuwa ah, in je nan ne cikin gari malam wai na da ka je kai da ni ne ba fana hanyar ba za mu ba wancan hanyar za mu ba direba me ya kana da barayi ne ku dai dalla ya ku barayi wallahi kana iya mana iko ka jawo hankalin mutane amma kafin kai hakan sashin bindiga na zai samu a gaban kanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan Allah dan annabi hakuri me kuke so zan iya ba ku zan dinga san muku abin da nake da shi mun dauki oh! abin da muke so kuma za mu aje ka Allah ku taimaka mu ko dan dan ko dan bani sauran da ce ke asibiti ko down ku taimaka ku taimaka ku taimaka mu da Allah kawai taimaka mu ga Allah ku taimaka mu direba Allah ku taimaka ku taimaka mu ga Allah ku taimaka Allah, ku bira. Wallah. Wallah jama'a barayi. Eh. Ku yi Idanuwan kasar